اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمنا يا رب العالمين يا أمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya raya mu zuwa ga irin wannan rana ta yau wato yau muna ranar a litinin wanda yake ranar ɗaya ga wata ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ranar take daidai da ranar shida ne ga watan biyar watan mai miladiyar annabi isa ɗan maryam tana shekara ta dubu biyu da goma sha tara in aka da inganta muna jidda godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci ya kuma kawo mu wannan rana sun ya sake tattara mu ya hada fuskokin mu a wannan masallaci mai albarka a wannan unguwa mai albarka a wannan gari mai albarka domin ci gaba da abin da ka saba gabatarwa a kowace shekara a daidai lokaci irin wannan wato na tafsirin alkur'ani mai girma muna addu'ar Allah baraka wa ta'ala ya sanya muna albarka a cikin abin da muke karantawa ko za mu karanta ya amshi ayyukanmu ya kuma ba mu ladan aikin sannan ya ba mu ƙarfin gwiwar yin aiki da abin da muke karanta ko muke ji ana karantawa uwa musulmi Allah ya kama wani wata mai albarka wata ramadan wata alkur'ani watan da ya cancanci a yawaita karanta alkur'ani a cikin shi to Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gamdakatar ya raya mu zuwa ga watan yana da kyau mu tunatar da kawunan mu alkur'ani kuma mu yi kokari mu rike abin da zamu iya rike a cikin alkur'ani in mun ji mun kuma rike to mu yi kokarin aikatawa gwargwadon hali gwargwadon iko in Allah tabaraka wa ta'ala ya saka inna za mu tashi a yau an ce mun aya ta ɗari da saba'in da shida ko a cikin tsotul bakara tsotul bakara kamar ba a manta ba ga wancan zako kuma wace shekara darasi ya kai mun kai ƙarshen alkur'ani mai girma ma'ana mun kai zuwa suratul na har mun shigo bakara tafiya ta tafi har mun kai rabin bakara yau za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da bakwai aya ta ɗari da saba'in da bakwai a cikin suratul baqara sura mai albarka in Allah ta wata wa mana malam ce wannan aya ta ɗari da saba'in da bakwai ita ce rabin ita wannan sura wato suratul baqara idan mu manta ba rabinta na farko ya karantar da mu ne irin kashe-kashen mutane waɗanda ke ga birnin madina lokacin kafuran musulunci to kashi na biyu na tafi shi kuma zai karantar da mu a kakamun fara'iyya hukunce-hukunce na yau da kullum hukunce-hukuncen azumi hukunce-hukuncen jihadi hukunce-hukuncen kasuwa hukunce-hukuncen rance hukunce-hukuncen jingina da sauran dai hukunce-hukunce na mu'amala waɗanda muka saba tsakanin mu yau da kullum shine darasi na gaba zai karantar da mu ayoyi na tafi zai karantar da mu ayan nan da za mu tashi a kanta ta ɗari da da bakwai, yana da kyau mu sanya tunanin mu da kyau a kanta, domin ta karantar da mu menene ma ake ce mu addini ne menene ake ce mu aikin kwarai menene ake ce mu nagarta ba iyakar addini ba kadai yin sallah da kallon gabas ba an gama aikin addini ba kenan addinin musulunci ya kunshi waɗansu abubuwa aƙalla guda goma sai sun tabbata sannan musulunci yake tabbata ga mutum sannan mutum yake tabbata musulmi shine wannan aya a dunkule Allah tabaraka wa ta'ala zai karanta da mu a cikin wannan aya wacce za mu tashi a kai wato laysa da malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم fuskantar da fuskokinku gabas ko yamma ma'ana kuna kallon alƙibla kuna tsaye da sallah ba wai kun gama addini ba kenan in kun tsaye da salloli guda biyar mu na yammacin duniya mu kalli gabas na gabacin duniya su kallo yamma a fuskanci alƙibla ba wannan kaɗai ne ake cewa an gama addini don an yi wannan ba walakin na to sai dai abinda ake ce mu addini addini cikakken addini shine yana nan ga waɗanda suke ne suna ga man amana ga wanda ya imani da Allah ya yarda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halice shi shi ya raya shi shi ya kawo shi wannan duniya duk abin da ya kuma zai koma ga Allah sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai miki sakamako akan abin da ya aikata ɗin wal yawmal ya yi imani da ranar lahira ya yarda cewa bayan ita wannan rayuwa ta duniya to akwai wata rayuwa kuma ta daban wata rayuwa wacce ta nannin kasau fiye da wannan rayuwa ta duniya don in ya rayu shekara ɗari a duniyar to ya tabbatar akwai wata rayuwa wacce zai rayu shekara ta ruruwa fiye da dubu fiye da miliyan in ya tafi ya tafi kenan don haka yana yin aiki domin kyautata ita waccan rayuwa doguwa bai biyewa ita wannan rayuwa ‘yar karaba wani mala'ikaci kuma yi imani da mala'ikun Allah daga mala'ika Jibril zuwa su mala'ika Mika'il da mala'ikan mutuwa da sauran mala'iku wa'inda alkur'ani ya bayyana mana sunayensu da wa'inda muka samu sunayensu ga hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam da waɗansu ma waɗanda ba mu san sunayensu ba waɗansu irin halittu ne na Allah da Allah ya halicce su da haske wanda ido baya iya ganin su amma kuma an tabbatar akwai su a ce to sai mutum ya yi imani da kasancewarsu ya yarda kuma suna nan suna kuma yin aikinsu daga cikinsu akwai marubuta waɗanda suke tare da shi a kowane lokaci suna rubuta ayyukan shi na alkhairi ko na sharri ya tabbatar da haka don haka yana ƙoƙarin aikata ayyukan alkhairi don su rubuta mashi alkhairi Warkita kuma ya yi imani da dukkan littafan da Allah ya saukar waɗanda Allah ya saukar ga annabawa Allah ya saukar da littafai da dama ga waɗansu daga cikin annabawan shi kamar annabi Musa Allah ya bashi littafin at-taura kamar annabi Dawud Allah ya bashi littafin zabura kamar annabi Isa Allah ya bashi littafin injila kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bashi alqur'ani babban kundi wanda ya haɗa dukkanin abin da ke cikin sauran tabbacin waɗanda an ka ba sauran annabawa waɗanda ke gaba gare shi alƙur'ani ya zo da su a dunkule ya sha makance su ma'ana ya haɗe su wannan biyina ya yi imani da dukkanin karkashin annabawa tun daga kan annabi adam har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yadda annabawan allah ne Allah ya aiko su zuwa ga bayan shi sun isar da manzanci sun isar da tako ba su koya komi ba kuma sun aikata abin da Allah ya umarce su aikata banda wannan wa atala mala kuma ya bayar da dukiyar shi eh da dukiyar nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wacce yake rayuwa da ita a rayuwar duniya to ba da ita ya zo ba bai zo da ko sisin kwabo ba duk abin da ya samu din nan Allah ne ya bashi Don haka sai ya bada dan Allah ya bada dukiyar kuma ala bihi bisa yana so yana san dukiyar yana buƙatar dukiyar ba sai abin da bai so ba ya bada ita gawa zawul qurba ga dangin shi yan uwan shi na jini ya ba su daga cikin dukiyar nan wal tama da marayu waɗanda iyayensu maza suka mutu suka bar suna ƙanana ya taimaka musu daga cikin dukiyar nan wani masake na da talakawa sauran karsashin waɗanda ba su da kama sayar waɗanda ba su da ta cewa su ma ya taimaka musu daga cikin wannan dukiya wa bani sabili ya taimaki matafiya waɗanda guzurinsu ya ƙare har abin da zai ba su na guzuri wanda zai ishe su zuwa ga gida wasa'ilina ya taimaka ma waɗanda suka fara suka tambaya suka nemi a agaza musu ya taimaka musu wasu kaji kuma ya sai wuya ya yanta ya yanta bayi ma'ana ya taimaki gajiyayyu waɗanda suke kama mu ya yanta sannan mu a fama salata kuma ya tsaye da sallah wa ata zakata ya bayar da zakka wal kuna bi ahadihim idza ahadu da kuma masu cika alƙawarinsu idan sun yi alƙawari alƙawari tsakaninsu da Allah mahaliccinsu suna cika ma Allah alƙawarin shi alƙawari na tsakanin mutum da mutum in sun yi suna cika irin wannan alƙawari akwai alƙawari tsakanin bawa da mahalicce shi tun da Allah ya halicce ka tun da kai alƙawarin ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to tun daga ran nan kai ma Allah alƙawari fa duk abin da Allah ya ce ka za ka yi gwargwadon iyawa abin da Allah ya ce ka bari za ka bari gabaki ɗaya sannan za ka bauta ma Allah ɗin ne ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar ka ɗaukar ma Allah wannan alƙawari daga lokacin da ka furta waccan kalma to sai ka cika ma Allah alƙawarin shi kada ka bauta ma kowa sai Allah ɗin kada ka bauta ma Allah kuma sai ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta ka cika alƙawarin ki tsakaninka da Allah sannan akwai amanoni wa'inda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya baka sai kuma ka tsare mu Allah amanar shi amanonin nan tun daga shi kan shirudinka ran da aka maka gaban da ke jikinka gaba ɗaya amana ne hannu kafa ido kai baya duk wata gaba da ka sani a cikin jikinka ba sayanta kai ba ba kai kai makanka ita ba Allah ne ya maka ka tabbatar da wannan to ya yi maka ita ne ya baka ita matsayin amana kada ka yi mai abin da bai ce ka yi da wannan gaba ba ya kuma sharɗanta maka ga abin da yake so ka yi da gaba, in ka yi wannan to ka tsare ma Allah amana shi in kuma kai wani abu wanda bai ce ka yi ba da wannan gaba to babu shakka ka ci amanar Allah ka ci amanar wannan gaba da Allah ya baka to waɗanda suke musulmi na kwarai waɗanda suka cancanci a su musulmi su ne masu cika alƙawarra masu ɗara amanonin Allah wasabirina da masu tsananin haƙuri a ba'sa'i a lokacin tsanani sanda Allah ya jarabe su da talauci da suka yi haƙuri su mai al'amuran su ga Allah su nemi buɗin abin gurin Allah ba sa yaki halayya ki haram warradadi da masu haƙuri a lokacin cututtuka sanda Allah ya jarabe su da wani ciwo hawan jini ne ciwon suga ne wane ne da sauransu manya da ƙananan cututtuka da sukan yadda Allah da ya dora musu shi ne ya ba su lafiya dama yanzu ya jarabe su da ciwon kuma ya san abin da ya dora musu sukan nemi sauƙin abin a gurin Allah ta irin hanyoyin da suka dace wa hina la ba'asi da masu haƙuri a lokacin tsananin yaƙi sanda addinin Allah yake neman ku taimaka sanda addinin Allah yake neman agaji to suna agazawa suna taimakawa ba sa makala hannuwa ba sa koyewa sukan fito su taimaki addinin Allah da dukiyoyinsu su taimaki addinin Allah da lafiyar jikinsu su taimaki addinin Allah da kujerun da Allah ya ba su na mukamai su taimaki addinin Allah da ilimomansu su taimaki addinin Allah da rayukansu ma za su iya sadaukar da rayukan domin addinin Allah ya ci gaba Allah ta baraka wa ta'ala da ya jimlta wa'annan abubuwa masu irin wa'annan sifofi guda goma sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce na ladzina sadaku to wa'annan masu wa'annan sifofi su ne masu gaskiyar imani su ne musulmi tantagaryar musulmi su ne musulmi tsagwaron musulmi kuma su ne mumine wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu jin tsoron Allah sai in duba in gani na haɗa waɗannan sifofi in ban haɗa ba da wacce da wacce nake da ita ina na samu tasgaro don in gyara kai ma sai ka duba ka gani ke ma sai ki duba ki gani kin haɗa waɗannan sifofi ka haɗa waɗannan sifofin to in ba a haɗa su ba sai a yi ƙoƙarin a ga ina ne ake da tasgaro ina ne aka gajiya don a yi ƙoƙarin a gyara amma kurun Sai da sallah kallon gaba a dungura sallah ba iyakar an gama addini ba kenan kurum ba iyakar shi kenan a tafi ai abin da haka dama ba kurum akwai sauran aiki sai an kasance masu halaye na kwarai irin waɗanda wannan aya ta siffanta mana Allah ka sanya mu cikin su aya ta gaba Allah ya ce mi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu bil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه ومن اعتدى وبعد ذلك فله عذاب أليم نعم الله يأتي يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا يا وحيد كما إيماني kutiba alaikum al-qisas an wajabta muku yin kisasi kisasi shine ramuwa a fuskar shari'a filin qatala dangane da kitson kai wani ya kashe wani to an hukunta hukunci na kisasi in hakan ta faru ina fata muna fahimta amma kafin mu je da nisa ya waje ba a sani cewa shi kisasi sai an dangana da kotu ba mutanen unguwa suke haɗuwa da kisasi ba Wani ya kashe wani su ci a kashe shi Wani ya ma rauni shi ma a ji mai raunin ba mutanen gari suke yi ba ba mutanen unguwa suke yi ba abu ne wanda sai ya dangana zuwa ga kotu alƙali ne yake yi in an kai ga kotu an bincika an tabbatar kotu ta yarda an aikata laifin laifin nan kuma an yi shi da gangan to sai kotu ta zartar da hukuncin kisa akan wanda ake tuhuma da kisa alqurru bil qurri ana kashe ta idan ya kashe ta amma ba a kashe ta idan ya kashe bawa sai dai ya biya sace ko ya biya kuɗin shi ya biya ƙima shi wal abdu bil abdi ana kashe bawa idan ya kashe bawa an gane kuma ana kashe bawa idan ya kashe da wal unsa bil unsa ana kashe mace idan ta kashe mace haka nan ana kashe mace idan ta kashe namiji ana kashe namijin idan ya kashe mace ina fata mun gane a nan ana magana fa kisa na ganganci ba kisa na kuskure ba kisa na kuskure can gaba cikin surtun nisa'i za a yi mana bayanin hukunce-hukuncen kisan na kuskure faman usiya alaihi min aqihi shay'un wanda aka marangwami, aka yafe mashi wani abu na daga jinin dan uwan shi ya kashe shi kisan na ganganci ko ta kama shi da laifi an yunkurin za a kashe shi saboda ya kashe ɗan uwan musulmi sai aka yi mai rangwame sai wasu daga cikin magadan mamaci ‘ya'yan wanda ya kashe suka ce sun yafi dukkaninsu ne ko wani ɓangare ne daga cikinsu matuƙar ba ɓangaren mata ba ne to shi ke nan zama hukuncin kisa ya tashi sai a koma maganar diya sai ya biya diyar wannan mutum da ya kashe to wajen biyan diyan nan Allah ya ce fattiba'un bil ma'arufi a bi shi ya biya diyan nan cikin kyautatawa kada a ce a tsitsiye shi dole nan take sai ya cike kuɗin diyan nan ko miliyan nawa ne a ɗai ban mai lokaci daga nan zuwa shekara kaza ka haɗa diyan nan duk wata ka kawo kaza kuma a haɗa ma haɗa ‘yan uwan shi da dangi su taimaka mashi kowa a yanka mashi gwargwado duk wata ka kawo kaza kai ma wani ka kawo kaza ke ma wata ki taimako da kaza duk wata a samu a hada a biya diyya wa ada'un ilaihi bi ihsan shi kuma wajen biyan diyya to ya biya kuma cikin kyautatawa kada ya samu abin da zai iya biya kuma ya makale ya ki biya zalika ɗauke hukuncin kisa zuwa hukuncin diyya takfifin min rabbikum wani sauki daga ku wa rahama kuma wata tausayawa ce faman itada amma ku sani duk wanda ya ta'addanci Ba da zalika bayan wannan hukunci na Allah falahu azabun alim to hakika azaba mai azaba mai girma ta tabbata a gare shi duniya da lahira Allah ka kare mu daga yin ta'addanci Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya hukuncin kisa musamman kisa na ganganci a wannan matsayi na a kashe wanda ya kisan kuro. an gani amma kisa kuma wanda yake na kuskure kamar yadda za mu same shi can gaba cikin surtun nisa'i shi kuma da nashi hukuncin da ba wanda ya kashe wani kisa na kuskure misali bisa ƙaddarawa, ya ɗauke shi a mota sai suka yi haɗari da mota sai wannan mutum ya mutu kisa ya na kuskure ko ya tuko mota sai ya banke wani wannan mutum sai ya mutu kisa ya na kuskure ya tsaro wani icce iccen nan sai ya faɗo kan wani sai wannan mutum ya mutu kisa ne na kuskure ya bige shi da wani abu wanda ba kasafai ake mutuwa ba dan an bugi mutum da wannan misali kamar bulala ya tsula mai bulala sai ya faɗi ya mutu kisa ne na kuskure to irin wannan hukuncin shi shi ne sai ya yi azumi ko ma'ana sai ya biya diya sannan kuma ya ‘yan tabawa ya ‘yan tabawa mumini sannan ya biya diya ga su iyalan wanda aka kashe ma wana su sai a biya su diya an gane wannan ko in wanda aka kashe din nan mumini ne za a biya cikakkiyar diya in ko kafirin amana ne to za a biya rabin diya idan ko kafiri ne abokin gaba wanda babu amana tsakaninsu da musulmi to shi ko ba za a biya diya ba sai dai maganar yan tabawa kuro in kuma babu bawa kamar za a mu Najeriya ba mu da bayi to hukunci na biyu kadai shine yin azumin kwana 60 a ba magana ciyarwa wajen magana kafara kisan kai magana ce kudin ta yanta bawa in babu bawa to kurin magana ta tsaya akan azumi na kwana 60 ko azumin watanni biyu a jere ina fata mun gari. wannan shi kadai ne hukunci Allah ya taimake mu wannan ana magana akan kisa na kuskure in musulmi ne ya kashe musulmi to zai biya diyya. sannan zai azumin can na watanni biyu a jere in musulmi ne ya kashe kafiri to zai biya diyya, amma rabin diyya zai azumin can dai na watanni biyu a jere idan musulmi ne ya kashe kafiri wanda ba na amana ba nan ma ba zai biya diyya ba amma dai zai yi azumin nan na watanni biyu a jere ala ayyi halin dai duk inda aka yi kisan kuskure a mu Najeriya a yanzu da bamu da bayi da sauran kasashe irin mu inda babu bayi to sai an yi azumin nan na watanni biyu a jere ala ayyana hali to kasar mu kafirin da ke zuwa kasar mu kafirai ne abokan yaƙi ko ko kafiran amana ne malamai sun tafi bisa cewa kafiran Najeriya kafiran amana ne domin akwai wata sharɗi tsakaninmu na zaman lafiya shine tsarin da muka tsara da ake kira tsarin mulki constitution mun haɗu mu da su mun yi rajejeniya mun rubuta a constitution za mu yadda mu zauna zama iri na kaza na kaza su ma sun yadda mun sa hannu sun sa hannu wannan yarjejeniya ta tabbatar muna da matsayin kafiran amana ne ba kafirai bane abokan yaki don haka kenan ko da kafirin Najeriya ne wani musulmi ya sanadin mutuwar shi ta hanyar kuskure ba ta ganganci ba to babu abin da za a yi sai ya yi azumin nan na watanni biyu a jere sannan ya biya rabin diya sai dai in magada sun yafe in suka ce kuma sun yafe to shi kenan magana ta tsaya kan kafara kadai Allah ya mu Allah ya ce mi ولكم في القصاص حياة يا لعلكم تتقون الله يتي يا أولي الألباب يا كما تهنكلي ولا كن في الكسات حياتي والله أكوي كيكاوى رايوة إندا كنا يكسات إندا أنا قيد كسات da an samu kyakkyawar rayuwa ya ku masu hankali Allah ya ce a yi kisatin nan ne la'allakum tattaqun domin ku kasance masu jin tsoron Allah an gani domin kullum aka ce bahaushe yake cewa wanda aka mara ya hankali ya fi wanda aka haifa da shi wanda hukunci ya bi ta kai shi aka hukunta shi hukuncin nan zai zama gani ga wani sai ya tsinya wani tsoron Allah a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro yau inda wani zai yi tukin ganganci misali sai ya kashe wani sai a zo a tutsiye shi a ce sai ya biya diyya. a yanka mai diyyan nan ina manta da yawan diyya a yanzu amma miliyoyin kuɗi ne an gane a ce sai ya biya a tatike shi ya sai da ɗan gidan shi da ƴar gonar shi ƴan motar da ta yi faɗin ma ko kuma ya haɗari da ya bankin da ita a saida a ɗora ma dangin shi su caji dani da 'yar a haɗa a gama biya to in Allah ya so gobe za ka ga wani ya taho a hankali amma duk da mutum ya tafi kure ya tabbatar da in ya take wancan ya mutu ya take banza iyakacin magana dai wunin yau ne zuwa gobe daga zaran an yi beli shi shi kenan magana ta kare daga zaran an yi beli shari'a ta mutu daga nan iyakan magana kenan da haka sai yanda ya ga dama ya tuka yanda ya ga dama ya take wanda ya ga dama haka dai ya karya wanda ya ga dama rashin kisasin dan haka Allah ya ce wallahi ya kuma ta hankali akwai kyakkyawar rayuwa akwai tsari mai kyau in da kuna bin yi kisasi kalli kasashen da ake kisasi mafi kusa kalli kasar Saudiya inda suka tabbatar da kisasi yanzu kaddara taron da ake na taron wato aikin haji a waccan ƙasa ta Saudiya kaddara in a Najeriya ake yin shi mutum nawa kake tsammanin za a take da motoci mutum nawa kake tsammanin za a karera da yan mashina yan mashinan nan kadai mutum nawa kake tsammanin za a karera kan gani amma sai a yi ga an gama sai dan abin da ba a rasa ba dan me dan akwai kitasa da mu ko babu kitasa dan haka ne kowa yanda ya ga dama yake yi kowa yanda ya ga dama yake bi mai mashin ba ruwan shi da wanda yake tafiya kasa zai matso masu tsin shi a guje iya kashi da kai kurin in ya kai buga ma on fam ko ka kauce ko abu ta kanka mai mota shi ko ba ruwan shi da mai mashin din in ya karo mai mashin ko ya kauce ko ya haɗe shi haka dai tafiyar take kowa yake sama da wani tobe tausaya mana kasa ka gani dan me ya faru rashin kisasin ko da ku akwai shi a rubuce to ba a yi Allah ka taimake mu ka zama da lafiya Allah sai ya ce mi كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ci gaba da kuma faɗi mana hukunce hukunce wato na abinda ake ce ma wasicci wasicci ne idan ajali ya taho ga mutum ya yi wasicci a cikin dukiyar shi abu kazanawa a bawa ne zaɗi na in na rasu a bawance da sauran ire-iren wannan Allah ya ce ku kutiba alaiku. an farlanta muku idza harada ahadukum al-maut idan mutuwa ɗayan ku ta sallamo idan mutuwa ta kusa izuwa ga ɗayan ku in taraka kairan in zai bar dukiya kayar ai almal in zai bar wani abu na dukiya to an so alwasiyata yayi ci, ya faɗi wasu abubuwa da za a ba wasu daga cikin dangin shi dai daga iyayen shi wal aqrabina da kuma dangi na kusa yayi cin nan bil ma'rufi bisa kyautatawa kada kuma ya kwashe dukkanin dukiyar ya ba ba irin cin da arna ko turawa suke yi ba mutum zai mutu ya ce dukkanin dukiyar shi ya ba kare ko ya ba magi wannan babu kyautatawa a ciki ba wata ci ba ne musulunci bai yadda da wannan ba haƙƙan alal mutakin wannan haƙƙi ne ga masu tsoron Allah ga masu haɗuwa da Allah salin alim wannan aya dangane da hukuncin wata ci dinnan nan ta zo a dunkule kuma gashi ana karanta ta a haka sai dai malamai sun ce akwai wato duk wani mansukh akwai wata aya ko akwai wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya share wani bangare na hukuncin aya ba ya wasicce aka share gaba ɗaya ba sai dai ba iyaye ci. mutum in zai rasu ya ce gidana na guri kaza na yi ci a ba babana gona ta ta guri kaza na yi ci a ba innata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la wasiyyati lil warasati ba a ba da wasicci ga wanda yake zai yi gado mutum ba zai ci tudu biyu ba a ba shi wasicci kuma a raba gado da shi to mutum ba zai ci wannan ba hadisi ne ingantacce na annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya dakatar da hukuncin karshen wannan aya cewa ba a ba iyaye wasicci domin iyaye suna cikin magada uwa da uba in ɗan ya rasu suna da kaso sananne suna da farne sananne suna da rabo tabbatacce a cikin dukiyar ɗansu ba wanda ya sai kore su har ma su suna iya korar wani saboda haka kenan ba za a ba su wasu ci ba akan ba da wasu ci ne kadai ga wanda bai cikin magada wanda ba za a raba gado da shi ba ko dai asali dama bai cikin magadan ko kuma da yana ciki amma yanzu wani ya zo ya sha makance shi wani ya zo ya kare shi don akwai wannan a iya rabawa a bashi abin da aka ce a bashi na wasiccin shi wasiccin nan abu ne mai muhimmanci don haka ma mafi yawa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da magabata na kwarai suka damu da al'amarin shi a wancan lokaci rubutawa ake duk inda ka kwana uku kuma ka ɗauko takardarka ta wata ce ka duba ko da kana lami lafiya sai ka samu takarda ka rubuta in Allah ya sa na rasu guri na na guri kaza a bawa ne a ɗauki kaza cikin dukiya ta a yi kaza a ɗauki kaza cikin dukiya ta a kai gidan marayu a ɗauki kaza cikin dukiya ta a kai masallaci a ɗauki kaza a yi kaza hatta ma a yi mun likafani iri kaza a rufe ni a makabartar guri kaza malam wani ya jagoranci sallah ta duk wanda sai ka rubuta a takarda ka aje duk bayan kwana uku ka ɗauko ka duba ka ga me zaka canza daga ciki me zaka bar shi kuma ka tabbatar an gane wannan ko haka magabata na kware suke yi to idan zaran mutum ya rasu takarda wasu ci ake so mu dubawa me wasu cin ayi daga cikin dukiyar shi to akan zartar da wasu cin nan musamman wanda ya shafi dukiya in ya cika sharaɗa guda biyu sharaɗi na farko ya kasance wanda za a ba dukiyar nan ta ce baya cikin magada kamar yadda muka yi magana yanzu sharaɗi na biyu ya kasance abinda mai duki ya ci a fitin na cin nan bai wuce kashi ɗaya bisa uku na dukkanin dukiyar shi ba misali mutum ya yi wasiccin a yi kaza a yi kaza a sai kaza a kai kuɗi kaza a bawa da kaza da ya rasu sai aka jimlata duk abin da ya mallaka misali ne zan yi sai aka samu ya mallaki abin da yake miliyan uku kadare shi da kuɗin shi cif cif yana da miliyan uku to sai a kalli ababen da ya ce a fitar na wasiccin nan sun kai nawa in ba su wuce miliyan ɗaya ba to sai a fitar sai a bada miliyan biyu kuma sai a barwa magada su kuma a raba musu in ko ya wuce miliyan ɗaya ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ko da dubu ɗari biyar sai a ce a'a sai a ɗauki miliyan ɗaya kaɗai a wa magada miliyan biyu wannan miliyan ɗaya a kucincina wanda ya ce a bashi dubu ɗari sai a ce to ga dubu saba'in wanda ya ce a bashi dubu hamsin sai a ce ga arba'in sai a ɗan da su ma gwargwadar kowa dai ya ɗan samu ko da bai samu gwargwadar abin da ka ce a bashin ba ina fata mun gane bai dai yiwu ka yi wasu ce kwata-kwata gaba ɗaya ka bar magada ba komi wannan musulunci bai yadda ba dabi'a ce ta turawan yamma turawan america ko ko turawan duniya ku suke wasu ce su ci sun ba kare dukkanin dukiya an ba magi dukkanin dukiyarsu to wannan kuskure ne Allah ya taimake mu aya ta gaba Allah ya ce mu فمن بدله بعدما سمعه فإنما alim na Allah ya ce fa man baddalahu wanda ya canza shi wannan mutunci ba adama abu bayan ya ji abin da mamaci ya ce a bada dan soyayye shi ga wanda aka ce a ba din ya canza ya dan ƙara wani abu ko dan rashin jituwar shi da wannan da aka ce a ba din ya dan rage an ce a bashi dubu ɗari ya ce a'a da zai rasa ya ce a ba wani ya canza fa inna ma ismuhu alal ladhi yubaddiluna to sakamakon laifin zunubi yana nan akan wanda ya canza magana inna allaha hakika Allah mai ji ne ya ji abin da mai ce ya ce a bada alimu ko masani ne ya san abin da ku ɗan baya kuka bada kun bada abin da ya ce a bada ko kun rage ko kun ƙara Allah ya ji abin da ya ce kuma ya ga abin da muka yi ya abin da muka yi sannan zai muka sakamako gaba ɗaya na'am فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا khafa min musi janafan wanda ya ji tsoron karkata daga wanda ya wasiccin zai yi wasiccin nan sai ji ya kwashi dukiya mai yawa ya anta ya ma wani ya kwashi kusan rabin dukiyar ya ba wani ko cikin gidajen ya zaɓa wani gida wanda yake kan shine ido a cikin gidajen ya ci a ba wani aw isman ko kuma yaga zai yi laifi zai yi kuskure cikin waɗanda ya kamata ya wasiccin fa aslaha bainahuma sai ya sulhi tsakanin su fala isma alayhi to babu laifi a gare shi sha'awa ne maimakon ka bada kaza ka bada kaza ne ayi kaza ayi kaza ya bada shawara inna allaha ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai ne sai Allah ya ce mai يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم كما يند مالن ya faɗa daga rabin surar nan inda muka taso yau kusan har zuwa ƙarshen sura hukunce hukunce ake ta karantar da mu na ayyukan ibada da kuma mu'amala kaga dai hukuncin wasiya hukuncin na mu'amala hukuncin kisan kai kuma hukuncin shi mana mu'amala to yanzu kuma ga hukunce hukuncin ayyukan ibada Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuke masu imani kutiba alaikumus siyam an farlanta muku yin azumi an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladzina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda ke gabanin kun al'ummomi Allah ya wajabta muku yin shi ne la'allakum tattaqun domin ku zamo masu jin tsoron Allah domin ku zamo masu taka tsantsan cikin rayuwa kenan bayan Allah ashe ba mu bane al'umma ta farko da aka fara farlanta mu azumin nan dukkanin wata al'umma da Allah aiko musu annabi an farlanta musu yin azumi tun daga annabi Adam alaihi salatu wassalam har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da ya zo da shari'a face cikin shari'ar akwai maganar azumi illa iyaka bambanci shine bambancin lokacin azumin da bambancin yadda ake azumin an gane wannan ku amma dai maganar azumi to an farlanta ma kowace al'umma yin azumi kamar yadda aka farlanta shi akan wannan al'umma ta mu Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya ne a cikin shekara ta biyu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina a cikin watan sha'aban na wannan shekara wannan aya mai girma ta sauka aka fara azimtar wata ramadan na shekara ta biyu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu cikin shekara ta goma bayan hijira bayan an yi azumin wannan shekara a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi azumi dai dai dai na tsawon shekaru tara a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi azumi na tsawon shekaru tara a rayuwar shi ya fara daga shekara ta biyu bayan hijira ya rasu a shekara ta goma bayan hijira bayan an azumci azumin wannan shekara Allah ka taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ya farlata azumi akan wannan al'umma tamu kamar yadda aka farlanta shi ga sauran al'ummomi domin mu zama masu jin tsoron Allah da azumi ne muke ƙara jin tsoron Allah da azumi ne muke jin shinya talakawa suke ji ne masu kuɗi masu abin hannu masu cin daɗi dare da rana lokacin suke gane cewa ashe waɗanda ba su da shi waɗanda suke wuni ba ta ci ba ashe ba ƙaramar wahala suke ji ba su tunatar da su wannan don su taimaka musu su ji tsoron Allah wannan kenan to a wani lokaci ne za mu yi azumin an ce mu yi daga ina za mu fara daga ina za mu aji waɗanda lokuta ne za mu yi azumin ayoyi na tafi ya suka bayyana mana sai Allah ya ce wani lokaci ne ayyaman ma'dudat hmm. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون نعم. الله تبارك وتعالى أياما معدودات za ku azumci waɗansu ‘yan kwanuka ne ƙididdigaggu, ai ‘yan kaɗan, ‘yan kwanuka ne ‘yan kaɗan, an ce musu ‘yan kaɗan, domin ‘yan kaɗan ɗin ne mana a shekara wacce tana da watanni goma sha biyu, aka ce ku azumci ɗaya tal daga cikin sha biyu, ai kaɗan ne. A gani, shekarar da take da wajen kwana ɗari uku da sittin da motsin gemu, aka ce ku azumci talatin ko ishirin da tara ai yan kaɗan ne saboda ko yan su yan kwanuka da yan kaɗan za a faɗi mana kwanukan nan gaba faman kana minkum maridan to waɗanda waɗannan kwanuka suka zo suka iske shi bai da lafiya au ala safari ko yana halin tafiya tafiya mai nisa wacce akalla ta kai nisan ƙasar akalla ta kai mil arba'in da takwas daga garinsu kan gani waɗanda suke cikin waɗannan halaye guda biyu na rashin lafiya ko bisa halin tafiya an ba su damar su aji azumin su ci gaba da cin abinci a lokacin da ba su da lafiya an ba matafiyi dama ya aji azumin ya ci gaba da cin abinci a lokacin tafiya shi domin wata tafiya wani yanki ne na azaba an gane wannan ko to in sun ci abincin nan ba fa an yafe musu azumin ba ne fa'iddatun min ayyamin ukhra ya tsirama shi a waɗansu kwanukan na daban in sun dawo gida in matafiyi ne to sai ya rama abin da ya sha na azumi a lokacin da yake halin tafiya haka kuma in mara lafiyar ne da ya warke sai ya rama abin da ya sha na azumi a lokacin da bai da lafiya wa alal na yutiqunahu su ko waɗanda suke iya yin azumin amma za su yi cikin wahala kamar mace mai ciki kamar mace mai shayarwa za su iya yin azumin amma kam za su yi cikin wahala fidiyatu ta'ami miskito su ciyar da abincin miskini su ciyar da mutum gwargwadon abin da zai iya ce na abinci daga mafi yawan abincin mutanen wannan gari su ciyar da shi a maimakon azumi kamar yadda wasu malamai suka fahimta wasu malamai suka fahimci cewa su biya azumi in Allah ya sa sun haihu ko kuma Allah ya sa ma'ana eh, ta yayi sai ta rama azumi an gane wannan ko faman tatawwa a khairan wanda ya ƙara wani azumi na tatawwi na nafila bayan azumin faralla bayan azumin ramadan ya ci gaba da azumin alhamis da litinin ko ya ci gaba da yin azumi uku cikin kowane wata da sauran irin iren waɗannan azumma fa huwa khairul to wannan ya ƙara ma kanshi alkhairi su wa'ancin da za su iya azumin can amma cikin wahala Allah ya ce wa an ta sumu khairul inda za ku yi azumin da shi ya fi muku alkhairi an gane ko in kuntum ta'lamuna in kun san shi ne mafi alkhairin to ku aikata shi ku yi haka dangane da wa'ancan mata masu ciki da mace mai shayarwa malamai sun ƙari juna fahimta akan ina ne matsayinsu wasu sun tsaya akan doron nan sun cewa shi kenan ba za su yi rama azumin ba kurin abin da za su yi za su ci gaba da ciyarwa ne da an kai azumi sai su ba da mudu ko kuma da an kai azumi su ciyar da mutum ɗaya abincin da zai buɗe baki shi kenan maimakon azumin su wasu kuma malaman suka ce a'a mace mai shayarwa da mace mai ciki an jefa cikin marasa lafiya ne suna daga cikin nau'in marada marasa lafiya ne domin sanda mace ke da ciki tana cikin laulayi laulayi rashin lafiya ne don haka ba su ake magana ba da wannan nasi ma'ana suna cikin marasa lafiya mara lafiya kuwa in cutar shi ta warke to zai rama abin da aka bi shi na azumi an gane wannan ko saboda haka kenan mace mai ciki in ta haihu sai ta rama abin da aka biyo ta na azumi mace mai shayarwa in ta yaye sai ta rama abin da aka biyo ta na azumi fahimtar su kenan ina fata mun gane wasu kuma suka kasa abin baina baina suka yi fifty-fifty suka ce idan ya kasance mace mai ciki za ta iya yin azumin ita karan kanta amma abin da take tsoro abin da ke cikin cikin nan nata cikin nan nata tsohon ciki ne in ta ɗauki azumin bata ci abinci ba takan ji cikin nan yana yawo yana motsi alamar abin da ke cikin cikin yana cikin damuwa wannan ne ya sa ta aji azumin an gane wannan ko to za ta rama za ta ciyar in kuma ya kasance tana jin tsoron yaron ne dan ita karan kanta za ta iya azumin amma yari take shayarwa ko yarinya mai shan mama shi ne take ganin cewa in ta dau azumin ba zai samu maman da zai sha ba wannan shine sabab shine dalilin da ya ta aji azumin to ita ma za ta rama za ta ciyar in ko suna jin tsoron kansu ne su karan kansu ne ba za su iya ba tun su azumi kurin babu ciyarwa wallahu a'lam wannan duk fahimta ce ta malamai Allah ya taimake mu ai sun jefa cikin marasa lafiya su kuma sun fidda su sun ce a'a nan akan su yake magana alal ladina yaquluna da suke iya ai da suke iya azumin amma cikin wahala wasu suka ce mata masu ciki da shayar ake magana wasu suka ce ba su ake faɗi ba nan. to in ba su bane ba nan din a fahimtar su to su waye to waɗanda ake nufi a nan ga fahimtar su su ne kuma tsofaffi waɗanda su iya azumin amma sha wahala tsohon da yake ya kai shekara saba'in da wani abu tamanin in yi azumin zai jigata to ire-iren waɗanda aka ce su ciyar ba sai sun yi azumin ba wannan shine fahimtar waɗanda suka ce mai ciki da mai shayarwa marasa lafiya ne ina fata ana fahimta Allah ya taimake mu to yanzu dai mun ji Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta mana azumi sannan an ce mana azumin nan wa'ansu ɗan kwanuka ne ididdigaggu to daga ina zuwa ina daga ran kaza ga wani wata zuwa kaza ga wani wata ai ba ayyana mana lokacin ba har yanzu to aya ta tafi za ta ayyana mana lokacin za mu san waɗanne ‘yan kwanuka na daga kunnen ga sunan zuwa Allah sai ya ce mai شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا zo ya bayyana mana waɗannan 'yan kwanuka ididdigaggu 'yan kaɗan ɗin nan ai ba wasu kwanuka ba ne illa kwanukan watan nan shahar ramadan kwanukan watan nan na ramadan wannan wata da muka fara azumta shi a yau ɗin nan to kwanukan nan nashi su ne allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta muna ya farlanta muna da mu azumce su wannan wata na ramadan to shi wannan wata na Ramadan akwai abubuwa da albarkoki na darajoji masu ɗimbin yawa a cikin shi kaɗan daga ciki Allah zai unzila fihi alqur'an an saukar da alqur'ani a cikin shi wannan wata na Ramadan saukarwa ta farko alqur'ani an saukar da shi saukarwa sau biyu akwai saukarwa ta farko akwai saukarwa ta biyu saukarwa ta farko Shi ne aka ɗauko shi daga lauhin mahfuz a can saman saman bakwai aka sauke shi a wani guri da ake kira Baitul Izza a wannan sama ta ɗaya wannan saukarwa ita ce saukowa ta farko ita aka yi cikin wata Ramadan a cikin daren daraja daren nan da ake kira daren Lailatul Qadari a cikin wannan dare wanda ake samu a cikin wannan wata mai albarka Allah ya tuna da mu an fara saukar da alkur'ani daga launin mahafuz zuwa baitul izza a cikin daren daraja daren da ake samu a cikin wannan wata na ramadan saboda haka wannan wata na ramadan yana da daraja ta saukar alkur'ani a cikin shi shi alkur'anin nan hudan linnasi shiriya ne ga mutane wa bayyana min huda kuma bayani ne dalla dalla na hanyoyin shirya. wal furqan kuma mararraba ne tsakanin ƙarya da gaskiya shi yake rarraba tsakanin hannun dama da hannun hagu shi ke rarraba tsakanin wuta da aljanna shi ke rarraba tsakanin aikin kwarai da mummunan aiki saboda haka an saukar da shi cikin irin wannan wata cikin irin wata ramadan watan da aka ce ku azimta watan da aka zabar muku ku azimce shi don haka faman shahida min kuma shahara wanda yana lami lafiya watan ramadan din ya zo ya same shi yana zama zaunin gida lami lafiya falyasumhu to lallai ya azumce shi wajibi ne ya azumce shi har in dai watan ya same shi lami lafiya yana ko mazaunin gida to wajibi ne ya azumce shi wa man kana minkum maridan wanda ya zamo lokacin da watan ya tsaya yana halin rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani wanda ba zai iya azumi tare da wannan rashin lafiya ba au ala safari ko kuma yana halin tafiya ya bar garinsu ya yi tafiya mai nisa ba ɗan tafiya kaɗan ba tafiya mai nisa a can yana cikin tafiya watan ya kama to ya za su yi su aji azumin ba lallai sun yi azumin ba su illa iyaka dai kurin fa'iddatun min ayyamin ukhra sirama fa wannan azumi a waɗansu a waɗansu kwanakin na daban bayan sun dawo gida rama, ko kuma bayan an samu sauƙi daga rashin lafiya a rama wannan kenan Allah yana jerin muku hukunci dalla dalla in kaza ya faru ga yadda za a yi in ba ka iya kaza to ka yi kaza da aka ce a yi azumi in kuma tsanani kana cikin halin kunci na rashin lafiya ko tafiya aka ce kuma ka aje saboda me saboda yuridullahu bikum al-yusra Allah yana nufar muku sauki ne duk inda sauki yake nan Allah yake karkatar da ku duk inda sauki yake nan Allah yake tabbatar muku wala yuridu bikum al-usra Allah baya nufin ya dora muku tsanani baya tsananta muku ولتكملوا العدة an ce ku rama ne dan je ku cika kirga azumi nawa kasha biyar ne karama biyar azumi nawa kasha goma ne karama goma wa tukabbiru la kuma ku girmama sunan Allah ku ambaci sunan Allah alama hadakum akan abin da ya shirya da ku wala allakum tashkurun kuma domin ku zama masu godiya yan uwa musulmi Allah ya zaɓar wa musulmi da musulunci sauki ya raba su da kowane irin tsanani kamar yadda muka faɗi farko cewa kowace al'umma an wajabta musu yin azumi sai muka ce amma ya saba daga lokaci zuwa lokaci ya saba daga yadda ake yi shi to a kowaɗansu al'ummomin waɗanda yadda malamai suka ce mana an farlanta musu yin azumin ne ba tare da buɗe bace ko sahur ba in aka duka daga yau in aka ɗau azumi kamar azumin da muka ɗauka to an jima ira ta faɗi ba magana buɗe baki ba magana ta kuma wanka shi gari sai a dasa kuma gobe ma a ƙara wuni magariba ta yi ba magana buɗe baki ba magana zubar sai an ƙara yi ne azumi uku ake a jere ba buɗe baki ba tsawo wannan bai zama tsanani a gare mu ba ya zama tsanani tun aka ce mu mu yi buɗe baki mai tsawo akwai da aka farlanta mu azumin idan aka yi buɗe baki kaɗai to ba magana ta ba shi kan shi buɗe bakin ana yin shi ne kafin a yi sunar isha'i daga magariba zuwa isha'i lokacin ne kaɗai na cin abinci da an yi sunar isha'i to shi kenan an kuma kulle ce ko magariba ta gobe wannan ba tsanani ba ne hatta ma musulunci wannan shekara ta biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam irin wannan azumin aka fara da irin wannan siga aka fara azumin idan aka yi buɗe baki aka yi abin da za a yi zuwa sallar isha'i to shi nan da an kwanta bacci asuba ta yi zai a yi sallar asuba kurin azarci sai kuma wata magariba in ma ka kuskure ka yi bacci kafin a yi isha'i ko da isha'i ba ta ba ka kwanta kaɗan yi gyangyaɗi to shi ke nan maganar buɗe baki ta ƙare gurinka ko da ko baka ci komai ba ya <laughs> eh, ka ɗan sha ruwa ka aji abincin ka zaka ce sai dan gingide ya ɗauke ka san sai ka farka ga shi dai ba a yi isha'in ba amma dai ka dan yi bacci to ai shi kenan kuma magana ta kare sai ka jira sai gobe wannan ba tsanani ba to akwai al'ummomi da aka dora ma wannan mu kuma aka ce an sauƙaƙe mana an gani duk tsawon dare tun daga magariba da an kira magariba kama ci ka sha duk abin da kake so har wa albijin. a gani wannan ba sauki ba ne sauki ne haka ta wajen hukunce-hukuncen ibada ya tabbata a cikin attaura addinin yahudawa na asali attaura ta annabi musa idan mutum ya ba haya ko fitsari ko dai wata najasa wata jike shi to dan ya sa ruwa ya wanke bai yi ba abinda ake sai ka nemi wani karfe mai kaifi kamar wuka ko reza sai ka fere daidai fatar gurin ka ɗauke ta tukur to sannan ne gurin ya tsarki kalli wannan in ko jikin rigarka ne na jasa ta taba sai ka tattara bakin gurin ka sa reza ka yanke ko ka sa da makashi ka yanke bakin gurin sannan gurin ya tsarkaka mu ko fa aka ce kurin ka sa ruwa ko sabulu ba a ce ka sa sa ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ka wanke ko da ka yi kufai tayi yi shaida in ka wanke da ruwa gwargwadon hari ko kufan na nan bai kau ba ta tsarkaka kai ake bada da ita sauran addini babu inda ake gabatar da aikin ibada sai inda aka gina kadai don ibada bari in yi mana misali da abin da muka sani kusa da shi nake misali muna zaune Najeriya tare da kiristoci haka ne ko suna da coci coci ɗinsu inda suke zuwa suna ibada to jiran lahadi kowa zai tafi coci daga cikinsu ya gabatar da ibada shi kamar yadda suka saba to wanda bai samu damar zuwa coci ba ba wannan ibada da ake a coci yana iya tafiya da faka so shi yi, ba zai yi ba A kan hanya yana tuka mota zai tafi Kano lokacin sajada ta coci yi, zai dan baki haka gefen hanya ya tsaye sajada shi a nan gurin ba zai yi ba dole ne ibadar sai an je in aka gina dan ibada addinin kiristoci ba dama ka yi shi a rumfar kasuwa ba dama ka yi shi kan hanya sai ka je in aka gina aka kira church nan kada ake yi shi wanda bai samu zuwa nan ba to ba dama yi ibadar da yake a wannan rana musulunci ku naka ce a'a an mana sauki in lokacin sallah yayi kana tuka mota ne za ka Kano da ka kai da yi kaga lokacin azhur yayi ko al'asar shi ke fakin ka tsaya kai sallaka ana in ma tsakar daji kaga fili zaka iya tsayawa hankalinka ba zai tashi ba kan gane sai ka tsaya nan kai sallar ka kuma tayi eh tayi ina fata mun gane ashe haka sauki ne wannan shi ba to haka dai babu wani addini babu wani annabi babu wata shari'a wacce aka zo da ita da sauki kamar shari'ar musulunci aka sauƙaƙa muna dan Allah yana nufin mu da sauƙi baya nufin mu da tsanani Allah mun gode to mu Allah godiya ta yaya can bi abin da Allah ya ce shine godiyar mu ga Allah Allah mun gode maka Allah ka karo mana sauƙi Allah ka karta mana aya ta gaba ba وإذا سألك عبادي يجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر أنا أكاكين بام labari akan maganar azumi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gitto da wannan aya dan ta nuna mana muhimmancin addu'a ta nuna mana kuma watan Ramadan watan azumi wata ne na addu'a Idan a kwadaitar da mu mu yawaita addu'o'i mu yawaita kai bukatun mu ga Allah musamman cikin wannan watan Ramadan ƙofofin amsar addu'o'i buɗe take an daddawar shedanu an tattoshe kafafin wuta an buɗe ƙofofin rahama Allah jira yake mu roƙe shi ya amsa a kowane lokaci yana amsar addu'a to ya tabbatar muna ya fi amsar addu'ar a cikin wannan wata dan saboda mahimmancin addu'a, ba a gama magana kan azumin ba sai aka kawo mana wannan aya ta giddu dan ta ba mu labari ta gara basu da dake cikin addu'a Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ina kusa ne ko ina nesa ya za su daga sauti ne su yi da ƙarfi don in ko ko ko a hankali suka faɗi ina ji suka yi ma irin wa'annan tambayoyi faɗin ne tsare to ni ina kusa kaga ba ce ka ce musu ba ma kurin to ni ina kusa ina nan kurkusa da ku ji ku da a watan daɗi ina karɓa addu'ar mai addu'a amma da sharaɗi ba iza da ali in ya kira ni in yayi addu'a in yayi addu'ar ina amsawa da haka ka faɗe musu falyastajibu li su nemi in amsa musu ma'ana su yi addu'a su kafantar da kai su nemi abin da suke bukata gurina ni kuma zan amsa musu wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni ni ne mai amsar addu'a ni ne mai biyan bukata kuma na amsa zan biya bukata su yi imani da wannan da Allah mai shidun don su kasance shiryayyu Allah ka kare shi da mu dan uwa mu yawaita addu'o'i musamman cikin wannan watan na Ramadan kowane lokaci akwai buƙatuwar mu yawaita addu'o'i to cikin wannan watan na Ramadan ya fi cancantar mu tsananta addu'o'i kofofin rahama suna nan bude Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawarin amsa addu'ar kowane lokaci to musamman a cikin wannan wata yana nan kurkusa da mu dan haka duk abin da kake da buƙata, to Allah yana da dubin shi kuma yana iya baka matuƙar ka cancanci a baka roƙa shi zai baka duk abin da yake baka tsoro yake firgita ka to shi kuma Allah ya fi ƙarfe shi zai iya magance maka shi da haka Fatima Allah kullum kaza ya tsorata ne ya firgita ne ban ya Allah sai Allah ya kare ka kaza ina da ya Allah sai Allah ya baka Allah yana fushi da bawa shi har in bawa ya kasance bai roƙon shi abubuwa zaɓar ɗan adam mutum in ka dame shi da roƙe-roƙe to lokacin yake fushi da kai shi kuma Allah in baka roƙan bane yake fushi da kai da haka mu roƙi duk abin da muke nema gurin Allah mu rabu da roƙan roƙaƙe bahaushe ya ce in kana saka gaba rowa to roƙi roƙaƙe shi ma roƙo waye aka ɗan san mashi kai kuma ka zo ka dame shi da roƙo ya san maka kai ma yanzu nan kwafa ta in dai mutum ne an ga in dai mutum ne ka dame shi da roƙi roƙi to a san min kaza a yi min kaza a yi mun kaza an gane ku din da ka kai ga mutunci a idane shi din da ke ganin ka da kima kima ta dinga rabuwa ke da an gane wannan ku to amma shi kuma Allah so yake ka roke shi idan shi mutum shi ma roƙo waye abin bai ishe shi ba Allah ka taimake mu na'am أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم hmm. هن لباس لكم وأنتم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون بالمساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله kamar yadda muka faɗa ɗazu farko farkon musulunci da aka faranta shi ana cin abinci ne kaɗai da zaran an yi magariba amma har in aka yi tsallar isha'i to daga nan ba a ƙara cin komi ko in ka ɗan kwanta ka yi bacci daga nan ba a ƙara cin komi shi ke nan kuma sai Allah ya kai mu gobe haka aka ci gaba abin ya tsananta ga sahabbai abin ya zamo ciki kaka haka dai aka fara azumi amma aka fi umarnin Allah can sai Allah ta baraka wata ala ya kawo sauki domin Allah yana nufin wannan al'umma da sauki saukin sai ya zo cikin wannan aya Allah ya ce illa lakum lailatul siyam rafathu ila nisaikum an halatta muku ku yi farfasa zuwa ga matayenku da daddare a cikin wata ramadan cikin watan azumi kamar yadda da aka haramta muku ba dama ku kusanci matanku ba dama farfasa zuwa gare su to yanzu an halatta muku an halatta muku an rafa su farfasa ila nisa'ikum zuwa ga matayenku ne ta siya cikin watan azumi kunna libasul lakum yu ai su matan nan sutura ne a gare ku masu sulfa muku asiri ne masu biya muku bukatun ku ne wa antum libatul lahunna ku ma kira ne a gare su masu rufa musu asiri ne masu biya musu bukatun su ne an gani ko alim Allah Allah ya sani annakum kuntum taftanuna anfusakum ya san kuna matsa makawunan kuna daddaurewa kuna da bukatar kusantar iyali kuna da bukatar cin abinci cikin dare amma dan bin umarnin Allah kun daina Allah ya san haka da haka kuma Allah bai nufin ya tsananta muku dan haka fata ba alaikum ya yafe muku wa afa kun an muku rangwame fal'ana to daga yanzu bashiruhunna ku rungumi matan ku kusanci matan ku wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abinda Allah ya kaddara ba ku na 'ya'ya amma da daddare wa kulu ku ci duk abin da kuke so wa sharabu ku sha duk abin da kuke so cikin dare tun daga faduwar rana har zuwa wani lokaci hatta ya tabayyana da kuma khaytul abyadi min al aswadi har sai lokacin da bakin zare ya bambanta daga farin zare ba bakin zare da fari irin wannan al'ada da muka sani ba a'a min al fajri bakin zaren alfijiri Ka gane ko kuma bakin zaren dare da farin zaren alfijiri ma'ana lokacin da hakkin alfijiri ya bambanta daga dukkan dare to daga wannan lokacin sai ku nena to daga zaren alfijiri ya keto to sai ku rabu da iyali kuma ku rabu da ci da sha sun ma'atin musiyama ilan laili kuma ku cika azumin ku har zuwa dare sai dai ku sani wala tubashiruhunna kada ku kusanci matayen naku wa antum akifuna fil masajid in kuna cikin itikafi a cikin masallatai ko da da daddaren ne ko da da daddaren ne in kuna itikafi a masallaci to kada ku kusanci matayen ku tilka hududullah wa'annan abubuwa dokoki ne na Allah fala taqrabuha kada ku kusance su domin ku ƙetare su kada ku kusance su kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi akanan dai Allah yake bayyana muku ayoyin shi dalla dalla la'allahum yattaqun domin su kasance masu jin tsoron Allah Allah ka karo mana tsoron Allah na'am ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون نعم bayan an gama hukunci-hukunci akan al'amarin azumi mun ji yadda aka fara azumi mun ji tsananin da ke cikin azumin sai kuma Allah ya kawo sauki da gara basoshin da Allah ya ga masu azumin da kuma lokacin da ake azumin shine wata ramadani to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya biyo da hukunci kuma na tafi hukuncin cin dukiyar mutane ba bisa yardar ransu ba Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada ku ci dukiyoyinku a tsakankaninku ta hanyar barna ma'ana dukiyoyinku ko musulmi dukiyar wani dan uwa musulmi ta biyo ta hannunku to kada ku murkushe ta kada ku cinye ku kibiya bashi ne a shi kai ba wane ne wane ne kada dai ku cinye wa'in su dukiyoyi ta hanyar barna har ma wai wa dulubi ha illa hukami ku rika mika dukiyoyi zuwa ga masu hukunci kuna ba da cin hanci kuna ba da rashawa wai dai su daure muku gindi li ta'akulu fariqan min amwalin nasi su ba ku dama su ba ku tsarari su daure muku gindi ku cinye dukiyoyin mutane ta hanyar barna bil ism ta hanyar zunubi wa antum ta'lamuna kuna sanin kuma dukiyar nan ba ta ku bace to Allah ce kada ku yi wannan ya koma su imani yin wannan koda masu mulki sun daure muku gindi kun ba da cin hanci an murkushe gaskiya an karkatar da magana an ce kai ke da gaskiya to shari'a ko wajen Allah ta an sake ta gobe kiyama sai an sake ta kuma sai ka biya aya ta gaba يسألونك عن العهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم kamar yadda dai malam ya faɗe masu daga farkon karatun mana yau daga rabin sura ɗin nan hukunce hukunce ne ga sunan fa hukuncin kaza hukuncin kaza hukuncin kaza ga sunan tafi har zuwa ƙarshen sura farkon musulunci ko an zo ana yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam tambaya ko tambayoyi akan abin da ya shafi al'amarin addini ko akan abin da ya shafi al'amarin rayuwa dukkan tambayar da Allah da suka yi mashi to Allah ya kan bada amsa domin shi la yaqu adal hawa in huwa illa wahyuha to wata rana wasu suka suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da jinjirin wata wai me yasa wata yake fitowa da dan siriri dan kararrami ranar farko da kirma za a gaishe kuma sai ga yana fitowa yana ƙara girma yana ƙara girma har kuma ya cika girman shi sai kuma ya sake fitowa ɗan siriri akan wanda suke tambaya wai watan nan ma shin guda ɗaya ne in ya cika girman shi yake sake komawa ya fito siriri ko ko kowane ya wuce wani sabo da ke ƙara fitowa tambaya su kenan don an faɗi musu wannan hukuncin aka ce ga dalili ga dalili babu amfanuwa a ciki mai yawa akwai abin da ya fi wannan fa'idantuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karkata amsar sai aka ba su amsar abin da ya fi tasiri fiye da abin da kai tambaya a Shi shine malamai masu balaga take ce mishi ana namun ta sunan abu wato dai kai tambaya mai ba da amsar sai ya fahimci amsar da zai baka ba ta da fa'ida sai ya karkata tambayar ya baka amsar da ta yi fa'ida kamar yadda ya zo a wannan aya Allah ya ce yas'alunaka anil a'illa suna tambayar ka dangane da jirajiran wata me yasa wata yake fitowa dan ya ake yake ƙara girma shin guda ɗaya ne ko suna da yawa to ka ce musu hiya mawaqitu lin-nasi shi wata da yake fitowa dan ya cika girman shi ya ƙare ya faɗi wani sabo ya ƙara fitowa to yana nan lokaci ne ga mutane lokacin kirga ne ga mutane ta haka ne mutane za a iya gane an yi wata ɗaya in aka haka sau goma sha biyu a gane an yi shekara ɗaya kenan nan za a gane yau wani shekara shi uku yau wata shekara ta hudu wani shekara shi kaza da mutuwa wani shekara shi kaza da haihuwa abu kaza ya faru yau shekara kaza ta haka za a iya ganewa inda wata bai yin wannan aiki zai fitowa karami ya cika girma ya faɗi ya sake komawa da mu san inda za mu iya lissafa shekara ba da ba mu iya gane wa shi ne shekara take karewa ina fata mun gane wala hajji kuma shi ne ke nuna lokacin aikin hajji yayi shi yake nuna lokacin aikin hajji yayi inda an ban mana rana tsarmada kamar haka kudin tsaye kyan ba dare ya za a yi mu iya gane amfana ya za a yi mu iya gane an wuni ya za a yi iya gane an yi wata ya za a mu iya gane an yi shekara ba za mu iya ganewa ba amma fitowar wata da faɗuwar shi shi ke nuna muna wannan wannan kenan akwai hajji da ake a zamanin jahiliya larabawan jahiliya suna aikin hajji amma wa in mutum ya gama aikin hajjin ya koma gida to bai shiga ta zaure sai a huda mai katanga ko danne ta bayan gida ta cin yake shigowa farkon musulunci kuɗe sun fara irin wannan sai Allah ya ce wa laysa da garba da'a bane ga Allah bi an ta'atlu buyuta min zuhuriha ku rika zai kema gidaddajin ku ta bayan gida walakin na rabira sai da abin da ke ga da'a ga Allah manittaka wanda ya ji tsoron Allah wanda ya aji shi dan Allah wanda ya aiki bar shi dan Allah wa atlu buyuta min abwabiha ku zai kema gidaddajin ku ta kofofin gidaje wattaqullah ku dai ku ji tsoron Allah allakum tuflihun domin ku san babbar rabu Allah ka saya mu cikin matajin jin tsoron saba maka Allah ka ba babbar rabu na'am aya ta tafi na lokaci yayi ta ana cewa lokaci yayi da haka zamu dakata a nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu tsora da kina muka dakata din muna fata abin da makaranta Allah ka ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka zo da kasar mu lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka sa muna daga cikin bayinka masu shiga aljanna ka tambaye na na ya ce dangane da mace mai ciki ciyarwa ce ko kurama za ce haka ne ko akwai kalafin na malamai bi da makarantu yanzu waɗansu sun ce mai ciki tana cikin jerin marasa lafiya don haka mara lafiya zai lama ne ba zai ciyar ba suka ce nassin yana nufin mai cikin ci da mai shayarwa don haka waɗanda suke da wannan su kuma suna ganin cewa mai ciki ciyarwa kurin za ce ba za ta shayar ba saboda haka da amma yi kuka ila ma la yi kuka duk wanda ka fi natsuwa da shi a cikin tunanin ka malamai sun yi fatawa da shi sai ka ɗauka kai aiki da shi in kuma ka ji wani ya fatawa da sabanin naka bai yi kure ba shi ba Allah ya taimake mu na ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ka ce tsohon da ya tsoho bai eh, sosai hmm. idan ba zai iya azumi ba hmm. ya ciyar a ciyar da mutum ɗaya hmm. to malam idan ba ya da abin da zai ciyar kuma tsofan da ya zo fatakun muka ce idan ba zai iya azumi ba da an kai azumi ya ciyar da mutum daya sai aka ce to idan babu abin da zai ciyar da kuma ba ya za a yi ana to ya za a yi yanda za a yi kurin shi kenan ba magana ciyar ba magana azumi kuma da dai shi yana nan su ne Allah yake magana falahum ajar ghairu mamnun suna da lada wanda yake ba mai yankewa ba tsohon da yana ayyukan ibada misali azumi ya kai bai iyawa to ladan shi ba za a yanke mai ba ita wannan ciyarwar matsayinta mustahabbi ne ko ba a ciyar ba babu komai ladan yana nan kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha tunda babu ai kenan ta fadi Allah ya taimake mu na insha assalamu alaikum Allah ya damu tamamu baya ta ita ya halatta mutum ya azumin lafila ah, ya sadaukar da shi ga wani matacce domin Allah ya kai masa ladar ko ya samu kamar ƙarin rahama hmm. ya ce ya halatta mutum ya azumin nafila ya sadaukar da ladan wannan azumi ga wani matacce haka ne tambayar ta ko to akwai maganganun malamai akan aiki na farilla a iya yi a ce an sadaukar da shi ga wani matacce ko ko ba a iya yi ba daga ciki akwai azumi hajji dai ta tabbata da nasi na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam an tadda wani yana ma wani shi mata haji a mazan Allah ko dinnan Umar ya ce ya fara yi maka shi haji sun da ya yi mashi gwada mata an gane wannan ko da ana iya ma wani haji ko da ya mutu to magana azumi ba malamai sun ci a iya shi ba ka iya yin azumin nafila da kasadin Allah ya kai ma wani lada ina fata mun gane an fahimci wannan ko ba laifi a iya yi da kasadin Allah ya kai ladan ga wani Allah ya taimake wallahu a'lam na shikenan to Allah ka taimake mu Allah ka ba mu lada Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya mu cikin bayin ka mu shiga aljanna gobe kiyama ɗan uwa musulmi kamar da muke faɗi kullum Najeriya kasar mu ce kuma wallahi tana da haƙƙi a kanmu tana ko buƙatar addu'a ta shiga lokacin da ya waje ba, a kawunan mu ƴaƴanta mu taimaka mata da addu'a mu tsananta mata addu'a musamman cikin wannan wata mai albarka waɗannan matsaloli larurori na wannan ƙasa Allah ya kamar ƙarshen su fitintinu a wannan ƙasa ta mu Allah ya kamar ƙarshen su Allah ya ba wannan ƙasa ta mu lafiyar zama lafiya dukkanin duniyar musulmi Allah ka ba ta lafiyar zama lafiya da ƙaruwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah kada mu manta kullum lokacin buɗe baki lokacin sahur lokacin sallolin mu na dare mu sanya kasar a cikin addu'o'in Allah ya ba wannan kasa ta mu lafiya da zama lafiya Allah ka zama da mu lafiya da gingimun da suke faro wannan kasa da hakamar karshen su Allah ka sa muna daga cikin baya mu shiga aljanna Allah ka ƙetare kurakuran mu yan uwan mu musulmi suka riga mutuwa Allah ka jika su Allah ka gafarta musu Allah ka rahamshe su mu da muke rai Allah ka raya mana masu imani idan mutuwar mu ta zo ya Allah ka farka mana masu imani yan uwa marasa lafiya na gidaje da na asibitoci da masu ciwo haka a tsaye tsaye Allah ta wa kowa da san su Allah ka su sauki kuma Allah ka bada ladar jiya Allah ka kama su sauki ka bada ladar jiya ya Allah Allah ta wa kowa da san mu ka san bukatun mu ka san bukatun masu baraka ta gare mu ya Allah Allah ka sanya albarka cikin bukatun mu ka biya mana Allah ka zuba alkhairi mai tarihi a cikin bukatun mu ka biya mana Allah ka sa albarka mai tarewa cikin fatun mu ka biya mana duk abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah ka yi mana maganin shi duk abin da muke da bukata na alkhairi Allah kana da dabin shi Allah ka ba mu Allah ka taimake mu subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka taqabbal minna innaka antal wahhab al-fatiha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala